أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa <clears throat> gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar narba a inda yau muna 23 ga watan 11 shine watan zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun wannan littafi na mawatsa ta imamu malik ruwaye yahya bunu yahya al-laifi al-andalusi daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki ɗaya kuma wannan shi shine darasinmu na ɗari da da biyar a cikin wannan littafi mai albarka inda har yanzu muna nan cikin kitabu tsalak amma za mu yi sabon babi babin ma za a fil ihidat babin da ya zo magana akan <clears throat> abin da ya shahi takaba idan aka ce ta kaba yana kasancewa na ga matar da Allah ya kaddar mijinta ya wa Fati ya koma ga Allah to jiran zaman da za ta yi a wannan lokaci a shi ne ake ce mata kaba wannan jiran da za ta yi shi ne za ta hannu mina zina za ta hannu daga yin kawa kuma idan aka ce kawa dukkaninta ta ɓangaren abin da ya shahi allibas ta ɓangaren abin da ya shahi maɗauri duk wata sutura wadda ake sakawa ko ake ɗaurawa domin kawa to mace wadda mijinta ya rasu take yin ta kaba za ta nisance ta haka nan watsi do abin da ya shaye turare mai kamshi ko abin da ya shaye mai mai kanshi to za ta nisance su kai malamai na fiƙo suka ce dukkan abin da ya kasance min da wa'in jima'a yana kira zuwa ga jima'i zuwa ga saduwa wajibi na a wannan lokaci mace lokacin da mijinta yawa fati to ta nisanci waɗannan abubuwa akwai bambanci tsakanin al'idda da al'idda ita idda tana kasancewa ne ga matar da mijinta ya sake ta saki ko ya kasance raja'i ko ya kasance ba raja'i ba wannan jiran da za ta yi da yi tsarki uku in mai ciki ta ta jira har ta haihu to wannan shi ake ce da shi al'idda ita kowa ga wanda mijinta ya rasu za ta hannu ne daga yin abin da ya shahe dukkan abin da ya shahe kawa to wannan shi ake ce da shi al wanda yake farkon musulunci a idan mace mijinta ya rasu ya koma ga Allah to za ta zauna ta yi takaba a tsawon shekara ɗaya amma kuma daga baya Allah ta'ala share wannan hukunci aka mai sai wata hudu da kwana goma a bakara Allah matsaukakin sarki yake cewa allazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj saboda haka farkon musulunci mace za ta zauna ne shekara daya in shekara ta cika to a wannan lokaci ta ƙara abin da ya shahi idda daga baya Allah maɗaukakin sarki sai saukar da wata aya a nan dai cikin suratul baqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا arba'a ta ashirin wa ashira. saboda haka za su yi wata hudu da kwana goma tuna imam malik ya ce haddasani yaya malik yaya bunu yaya allaisi al'andalus cewa ya jiyo daga babban malamin sa na hadisi na duniya imam malik an abdullahi bin abi bakrin shi ko daga abdullahi dan abi bakrin bunu muhammad dan muhammad bunu amru bin hazmin dan amru dan hazmin an humaid bin nafi'in shi ko ya daga humai dan nafi' wanda yake shi humai ɗannafe balansare na mutumin madina na kuma tabi'i ne da ma'ana wanda ya yi karatu ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an zainaba binta abi salama daga zainab Diyar abi salama kenan ita wannan zainab da ya abi salama a agula ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ummu salma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ne bayan mijinta ya wafati ya rasu ya kuma ga allah maɗaukakin sarki to ita ummu salma tana da ɗaya wadda ake ce da ita zainab to ita wannan zainab annaha akhbarathu lalle ta bashi labari wane na shi humaid ibn nafi ta bashi labari bi hadhihi al ahadith thalatha da waɗannan hadisai guda uku ina suke qalat zainabu zainab tace dakhaltu ala ummi habibata zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama tace wata rana na shiga a wajen ummi habiba wace ce ummi habiba ita ce ramla wannan a laƙabinta kenan ana ce da ita ummi habiba amma sunanta ita ce ramla zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallama ita zainab ta ce ta shiga wurinta hina tuwafiya abuha abu sufiyan ibn harb lokacin da babanta abu sufiyan bin harb ya rasu ya koma ga Allah domin ya rasu shekara ta talatin da biyu bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi lokacin da labarin rasuwar wannan mahaifin nata ya zo mata fada'at ummu habiba bi tibin sai ta ummu habiba ta yi kira ta nemi a kawo mata turare fihi sufuratu haluk wannan turaren a cikinsa akwai abin da ya shayi nau'i na fatsi-fatsi na turare au gairihi kowaninsa na bihi jariya wannan nau'i na turare wanda yake sufuratu haluk wanda an ka kawo mata sai ta sha wannan turare ga jariyatan ga wata ƙurƙiya wata buya ta sha mata wannan turaren summa masahat bi'ari baiha sa'annan ita ummu habiba bayan ta sha ma wagga ƙurƙiyar wagga buyar wannan turaren abinda ya rage ga hannunta sai ta sha bi'ari baiha ga abin da ya shahi kumatunta arizai ha shi ne kumatunta wannan kunce da wannan kunce a lokacin da ta shaha wannan turaren sun makalar sai ita umu habiba ita ramla mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce wallahi mali bi min haja ta ce ta rantse da Allah ita ba ba ta da wata bukata ga abin da ya shahi turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتشي سيديني كوي ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتي و لا يحل لمرأة بايا هلتا قمتشي تؤمن بالله واليوم الآخر da take imani da Allah da ranar layara an tuhidda ala maitin ta yi ta kaba ga abin da ya shaye matacce fauka salati layalin sama ga kwana uku illa ala zaujin sai ga abin da ya shaye mijinta arba'ata ashurin wa asra wata hudu da kwana goma saboda haka kun ga ai wannan da ya rasu ai ba mijinta bane ko ba haka ba mahaifina shine abu sufiya saboda haka kaga kenan shi ka nuna ne lokacin da mace a take yin abin da ya shafi a takaba al'ihdad ga mijinta duk abin da ya shafi abin da ake cewa gashi na kawa ne to ba za ta yi amfani da shi ba kamar yadda bayani ya gabata an gane ko to kuma mace ba za ta yi takaba akan wani ba sama ga kwana uku sai gami sai ga abin da ya shayi mijinta miji kuma za ta yi arba'ata ashurin wa asra wata hudu da kwana goma kamar yadda bayani ya gabata wata aya ta suratul baqara wal ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asra za su jira wata hudu da kwana goma ba za su yi kawa ba za su yi komai ba lokacin da suka kammala to a wannan lokaci Tun halatta ga abin da ya shafi mazaje su yi aure amma yan buku manta ba can lokacin da mun kai magana akan abin da ya shafi al'idda akwai abin da ake ce da shi tadakhulul iddat yadda wata idda take shiga cikin wata yadda wata idda take shiga cikin wata a kunga idan ya kasance a mace mijinta ya rasu ya koma ga Allah to kun ga abin da shari'a ta ce ta yi a wannan lokaci in ba ta da miji mi za ta yi al'adad za ta yi za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma za ta nisanci waɗancan abubuwa na ƙawa to bayan sun kammala a wannan lokaci sai ta yi aure to kun ga in tana da ciki ba to kun ga in tana da ciki ba magana aure gare ta sai ta yi sai ta haihu wannan ciki in ta haihu to shi kenan kamar yadda qur'ani ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna maabuta ciki abinda ajali a wannan lokaci su haye ciki saboda haka idan ta haye ciki to wannan lokaci ta halatta ga abin da ya shafi mazabi qalat zainab na'am wannan babu komi na'am qalat zainab zainab tace summa dakhaltu ala zainab binti jahsh tace sa'an ni shiga a wajen zainab diyar jahsh zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu dai ita ce waccan zainab din an gane ko sai ta shiga wajen zainab bintu jash mata annabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiya akuha lokacin da dan uwanta ya rasu kun ga ita wacce mahaifinta ya rasu ita ku wannan dan uwanta ya rasu shine abdullahi bin jahash shine abdullahi dan jahash lokacin da ya wafati ya koma ga Allah madaukakin sarki sai ta shiga wurinta lokacin da ta shiga wurinta fada'at bi tibin ita ma sai ta yi kira ta ce a kawo turare ta nemi turare fa masat minhu ta shafa wannan turaren sun makala ta ce wallahi mali bi tibi min haza ka gani ita ma ta faɗi irin yadda ita ummi habiba ita ce ramla mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta faɗa ta ce an anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت دزات تكبا أكما تتي فوق ثلاث ليال سمد قوانا أكو إلا على زوج صفتي أكم نجنتا أربعة أشهر وأسرى ذات وتهدو دقوانا قوما أنغاني كو سبو راكا da yawa ai za ka iya samun mace an ce mahaifinta ya rasu kowanta ko kananta to wata za ta gidi ne sosai wata ma za ka iske sai an yi sati kayan ta dawo cikin hayyacinta za ka iske ba za ta sa suwahi masu kyau ba ba za ta sa abin nan ba za ta sha mai mai kamshi ba ba za ta sa turare mai kamshi ba saboda ni saboda dai rashin natsuwa tare da ita to in dai ba miji na ba dai duk yadda ta buga dai kada a wuce kwana uku ina ba ta an fahimta kada a wuce kwana uku kun ga ita ummi habiba ai mahaifinta na ya rasu abu sufyan bin harb ita ko zainab bint jahsh ai dan uwanta ne ya rasu abdullahi bin jahsh ta gaya muna wannan qalat zainabu zainab ta sake cewa wa sami'tu ummi kun ji ko tace na ji mahaifiyata wace ta ummu salama ummu salma saboda haka ya nuna mana ne ya nuna mana ita wannan zainab din rabibatun nabi sallallahu alaihi wasallama an gane ko ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya haife ta ba wannan illemi annabi sallallahu alaihi wasallama yana auren mahaifiyarta ita ce ummu salma zainab ta sake cewa tace wa sami'tu ummi ji mahaifiyata wace ta ce ummu salamata ita ce ummu salma wace ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama matan manzon Allah kulu, ga abinda take cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tace wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah فقالت يا رسول الله sai wannan matar ta ya manzon Allah inna bunati lalle diyata tuwaffi anha zawjuha mijinta ya rasu ya koma ga Allah wa qad ishtakat aynaiha kuma idanuwanta suna ciwo idanuwanta ba su da lafiya afatak huluhuma shin tana sa musu kwalli kwalli kayan kawa ne ko ba kayan kawa ba kayan kawa ne za ta yi haka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce la ba haka ba marrataini har so biyu annabi na cewa la la la la aw salasan ko ko har so uku tana sa musu kwalli la tana sa musu kwalli manzo Allah ya ce a'a kullu zalika ya kulula. dukkan haka yana cewa sun maƙala annabi ya ce innama hiya arba'ata ashirin wa asra ai abin sani kawar da an ce ta bari wata huɗu da kwana goma ne wa qad kana ihda kunna fil jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ɗayan ku ta kasance tana zaunawa a lokacin jahiliya idan mijinta ya rasu tarmi bil ba'ra za ta yi jiwa da kashin dabba ala ra'asil hauli lokacin da shekara ta cika to saboda haka yanzu anan ni zahirin hadisin yake nuna kenan ko da idanunta na ciyo din ba za ta shaha mi ba ba za ta shaha kwallin ba an gane ko shi zahirin yake nuna amma fiqhul hadis yana ɗauka akalla kusan ma'anoni guda uku a lokacin da tace in buna to sai an ha zawjuha wa qad ishtakat aynaiha afa takluhuma tana sa musu kwalli fa qala rasulullah sallallahu alaihi ya ce la marratayn aw salasa wannan hadisi yana ɗaukacewa cewa eh ta kasance idanuwan nata suna ciyo kuma a babin lalura idan ba ta sha kwallin ba rashin lafiyar zai cutar da ita kenan tana shafawa nassan hadisin yana ɗauka cewa shin za ta ci gaba da shahawa koko to kaga za ta shaha ko ba haka ba lokacin da idanun suka warke za ta doge da shaha kullum ko za ta dakata kaga za ta dakata ko ko a nassin hadisin yana ɗaukar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fahimci cewa wannan nau'i na rashin lafiya da aggare ko da ba a sha kwallin ba ba zai cutar da ita ba ina ba ta fahimta ko da ba za ta sha wannan kwallin ba wannan rashin lafiyar ba zai cutar da ita ba domin in ya kasance wannan rashin lafiya na ido yana cutar da ita ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba ta fatawa ta shawa saboda ne dinullahi yusru addinin Allah sauki gare duk waɗannan ma'anoni wannan hadisi yana ɗauka domin wannan shi ake ce ma dama fiqhul hadisi akwai ma'anoni waɗanda za su bayyana cikin maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zahirin wannan hadisin zai bayyana wannan ma'anar ba a'a za ka ɗauko na hadisi ko ka ɗauko su nusus na shari'a sai ka fassari wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda yan babin lalura na bayar da za a yi ai dole sai ta shafa ina fata an fahimta ai kamar magana na da muka yi magana akan abin da ya shahi ita mai takaba ai lokacin da za ta hannu daga kawa ai ka ba magana yawace wace ba magana fita ba magana atina atina to illa lura ta kama ba ta da lafiya kaga dole sai an fita koko ya kasance ba abin da za ta ci za ta zauna a cikin gida wata hudu da kwana goma yunwa ta kashe ta kaga in babu wanda zai kawo mata ko mijin ba zai bar mata ba kaga za ta fita ne za ta fita ta nemo wannan abincin ta ci to haka ma in ya kasance idanuwan ta taɗin suna ciyo ko ma labudda duk ba a shafa wannan abin shahar ba ana iya samun matsala to kaga ya halatta ne ya halatta ta shaha qala humayd bin nafi sai humayd dan nafi yace fa qultu li ba? sai nace mai ita zainab ba ita ce ke ba sa labari ba wa ma tarmi bil ba'rata ala ra'sil hauli me ake nufi da cewa idan mace ta zauna lokacin jahiliya idan mijinta ya rasu shekara ta cika tana ɗaukar kashin dabba ta yi jiwa da shi me ake nufi da wannan Baƙalar zainabu sai zainab ta ce kanatil mar'atu mace ta kasance lokacin jahiliya kayan musulunci idza tuwfi anha zawjuha in mijinta ya rasu ya koma ga Allah dakhalat hifshan sai ta shiga wani daki ta shiga wata shigifa wadda take walakantatta wadda take ba mai kimtsi ba wadda dai mutum ba yadda za a yi a ce a ba wani damuwa ba komai ya shiga irin wannan daki ya zauna a ciki shine hifsh tana shiga irin wannan daki wa labisa sharra thiyabaha sai ta sa tuwafinta waɗanda sun kai ko waɗanne zoma ƙasƙantattu walakantattun tuwa walam ta masa tsiban kuma za ta zauna ba ta shaha turare duk wani abu mai ƙarshi ba za ta yi amfani da shi ba kun ga abin da mace kenan ake mata lokacin jahiliya kafin musulunci in mijinta ya rasu ya koma da Allah za ta shiga hifshan shi ne ita ce shigiha wadda adda kwarankwamai wadda babu natsuwa babu shara a ciki wa wadda adda kamar shara a ciki kenan sannan waladi sharra siyabaha na biyu kenan sai ta ɗauki suturarta wadda ba kyaukyawa ba sai ta sa ba ta shaha turare ba ta wanka wala shay'an balle wani abu hatta ta murra biha sanatun tana na a haka sai shekara ta shuɗe gare ta tana cikin ɗakin ga walakantacce ga tuwahi waɗanda suke ba na ƙawa ba ba wanka ba shaha mai mai ƙanshi ba sa turare sun matu ta bai dabbati himarin idan shekara ta yi sai a zo mata da dabba ta jaki au shatin ko akuya au tsairin ko tsuntsu fata tabbubihi sai ta goga jikinta ga wannan jakin kowanne akuyar kowanne tsuntsu tace fa taftaddu bihi fa qalla ma taftaddu bi shay'in tace ya karanta kwarai ya kasance ta zo da jikinta ga ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa illa mata ce kai tsaye wannan abin ya mutu sun mata kharuju bayan haka sa'an nan sai ta fito fato ɗa ba'aratan ya an ce ba'ara shine kashin dabba an gane ko sai a bata ba'aratan a ba ta kashin dabba fatar mi biha sai ta jifa da ita ta gabanta ko ta bayanta bayan ta haka sun maturaji'u sa'annan ta koma ba'adu bayan haka ma sha aga abin da ta so min ɗibin na abin da ya sha turare a gairihi ko waninsa kaga me yake nuna mana ko ga mace musulunci tana zama ne tana zama shekara ɗaya to kaga shi awwancan hukunci wanda ma farkon musulunci an kasance ana yin haka ba yanzu ni karanta muku ayat bakara ba na yatawaffawna minkum wa zaruna azwajan sai Allah ya ce wasiyatan li an mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj kaga za su yi mi za su yi shekara daya ghayra ikhraj ba tare da an fitar da su ba tare da sun fita ba to ana nan ana nan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wadda ke magana wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna za su jira arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma kaga na musulunci ai ya fi sauki wancan na jahiliya kun ga ba kyau akwai abin da ya shafi wahalsuwa ga mace sa'annan kuma akwai abin da ya shafi tsawaita mata lokacin da za ta yi ta kaba Kale malikun imam malik ya wal hifsu ba can ta ambata ba tace sai ta shiga mi dakhalat hifsan imam malik zai fassara mana abin da ake ce ma hifsu yace al baitur radi'u gida wanda yake ba kyaukyawa ba daki wanda ba kyaukyawa ba wanda adda ko matsayi kan da yace wata tabdu din da yace tabdu bihi idan aka zo mata da abin da shahidda batu himarin ko aka zo mata da shatin ko aka zo mata da ƙwai ba ta ce fataftar bihi ba me ake nishi da yace tamsahu bihi jildaha a wannan lokaci sai ta shama ta goga wannan dabba ga abin da ya shaye jildaha kwatar jikinta a wannan lokaci da ta yi haka shi na imam malik yake cewa kan nushra yadda ka san dabba tana goga jikinta ga bango haka take yi a wannan lokaci saboda haka wannan yana nuna muna ne yana nuna muna cewa ita idda kafin musulunci mata suna yanta ne tsawon shekara guda sa'annan kuma ga wani abu wanda suke yi lokacin da ta kammala idan ta kammala za a zo mata da dabba ko tsuntsu ta goga jikinta kuma kaɗan na za ta yi guga jikinta ga wannan dabbar da an ka kawo mata face ta mutu tana ƙarewa sai a kawo mata a zo mata bilba'ara a zo mata da kashin dabba sai ta yi jifa da ita wai mi take nunawa zaman da ta yi cikin wahala cikin abin da ya shahi tsawon nan lokaci an ahawanu alaiha min faƙari zaujiha waya ya sauki gare ta daga abin da shahe rashin mijin da ta yi shi take nuni jiha da ta yi da wannan kashin dabba wai abin da ta zauna ɗin duka na tsawon lokaci na shekara ɗaya cikin rashin wankan ga da rashin natsuwar ga da gashi nan dai to ya yi sauƙi gare ta min da zaujaha daga rashin mijin da ta yi saboda shi ka da ita shi ka shayar da ita shi ka yi mata sutura to yanzu ba shi nan ya koma wajen Allah maɗaukakin sarki to Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu wa an malik ya ba labari daga malik an nafi'in shi ku ya jo daga nafi an safiya daga safiya binta abi ubaidin diya abi ubaidin an aisha daga aisha wa hafsata da hafsa zaujayin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah guda biyu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa yace la yahillu limra'atin baya halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir da take imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala maitin tayi kaba ga matacce fawqa salasi layalin sama ga kwana uku illa ala zaujin sai ga abin da ya shahi mijinta to wannan sai ta yi wata hudu da kwana goma kamar yadda bayani ya gabata wadda jini an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu lalle labari ya kawo masa anna ummu salamata lalle ummu salma zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah qalat limra'atin ummu salma ta ce ga wata mata haddin wannan mace alhali tana ta kaba ala zaujiha akan mijinta ishtakat ainaiha wannan buyar Allah idanuwanta suna ciwo idanuwan ba su da lafiya fa ga zalika min ha. sai labari ya kaimawa ya kai ma ummu salma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ummu salma ta ce mi iktayili bi kuhulil jila tace ki kwalli da kwallin nan na ismi kwalli na ismi akwai shi ma har yanzu mafi yawa ma in ka je saudiya kana samun irin wannan kwalli na al-ismi yanzu ma kun san abin a duniyar ta zama guda ko ina ma kana iya samu saboda haka tace ta yi kwalli da shi billai da daddare wamsahihi bin naha tace amma da rana ki shahi shi kun ga waccan magana da mun kai inda waccan matar ta zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyatta idanuwan tana ciwo tana taha ma idanuwan ta kwalli fa qala la manzo Allah ya ce a so biyu ko so uku muka ce wannan zahirin hadisin yana ɗaukar aƙalla ma'anoni biyu zuwa uku ko dai ya kasance dama idanuwan ba su da lafiya tana shahawa idanuwan sun warke shin za ta ci gaba da shahawa fa qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ko ya kasance eh idanuwan nata suna ciwo amma ko da ba a sa hakwallin ba kuma bai cutar da idanu to tun da bai cutar da idanu akwai bukata a shaha ba bukata a shaha hadisin yana ɗauka haka ba za ka ɗauki hadisin zahirinsa ka ce da shi za ka hukunci ka ce ko da idanuwan mace suna ciwo a lokacin da ba ta da lafiya eh, eh, take ta kaba kuma ya kasance idanuwan sai da wannan kwallin suke warkewa ka ɗauko wancan hadisi ka ce da shi za ka fatawa ka ce haramun na ta sha ta yi kuskure don ni waɗancan ma'anonin da mun ka ba wancan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wannan hadisi na ummu salma yana fassara wancan ma'anar ko ba haka ba saboda ga ummu salma ai matan manzon allah sallallahu alaihi sallama na ta isa ta yi fatawa ta ba da hukunci ba tare ta ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba za ta yi ba ashe ya nuna wannan fatawa ta samo ta ne daga mi daga fiyayyen halitta mijinta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaga mi a fa'ida tacce a shaha lai da daddare tace wamsahihi bin naha amma da rana mi da rana a shafi ya nuna wannan kwallin ana kawa da shi ana kaware shi to kun wanda yake bai yi karatu ba da rana ya ga wanda adda haske ga karatu ya yi abinda an ka hana to shi zai ɗauka ai ba a kan ma babin lalura an kai ba zai ɗauka halaccin haji to saboda haka tun da kwallin nau'i na ana ƙawa da shi kuma magani na to ta shafa da daddare tunda kun ga da daddare ba a cika ganin ta ba da daddare ba a cika cewa lokaci da wanda za a yi kawa ba irin haka da to in dare sai ta sha amma da zarar rana ta yi sai ta goge da safe kaga dai duk abin da an ka sha daga haɗuwar rana kayan kulluwa alfijir in dai magani na insha Allah ya shiga duk inda ake bukata to shi ya sirrin da annan wamsayihi bin nahar ta ta ta, goge shi da da da, rana wa haddathani an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo masa an salim bin abdullah daga salim dan abdullah wa sulaiman ibn yasar da sulaiman dan yasar annahuma kana yaqulani waɗanda sun kasance suna cewa fil mar'ati a cikin mace yutawaffa ha zawjuha mijinta ya rasu ya koma ga Allah inna halalle ita idza khashiyat idan ta ji tsoro ala basariha akan ganinta min ramadin saboda ciwon ido aw shakwil ko wata damuwa asabaha wadda ta same ta kaga innaha taktahilu za ta sha hukun kun ga imam malik kun ga bayan ka muku hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ni na biyu sai ya kawo hadisin mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wace ta ita ce ummu salma bayan ya tsari da kawo hadisin sahabiya ko mata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo fatoyin tabi'ai guda biyu dawa dawa shine Salim dan Abdullah da Sulaiman ibn Yasa wannan yana daga cikin tsari na Imam Malik da kwarewar Imam Malik da girmamawa ta Imam Malik ga hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun sha gaya muku wannan magana saboda haka duk ɗan kajelin da zai zo ya ce ma wai malaman fiqihu suna saba ma annabi suna saba ma hadisan annabi kaga mi yaka nuna ma zahiri malaman fiqihu kenan ba su ganin darajar maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga magana tsakanin da Allah ba haka take da yanzu kun ga gashi babe na imam malik ya gina akan ni akan abin da ya shahi al-ihdad bai kawo maganar sa ba bai kawo magana tabi'i ba bai kawo magana sahabi ba sai da ya kawo magana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya kawo magana annabi sai ya ketaro ya kawo magana mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ita ce yan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta yi karatu gare sa bayan ya ƙare sai ya kawo maganganun tabi'ai su ko yan wa yan makarantar sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga iyakar da ya ka'ida kenan wajen girmama maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tace innaha taktahilu aye innaha suka ce lalle ita gama matar taktahilu za ta sha hakwalli wa ta tadawa bidawa'in ya halatta ta yi magani da magani aukolin ko kwalli wa in kana fihi tsibun ko da akwai turare a ciki ko da yana da ƙamshi in dai babu wani sai shi domin mi domin dinullahi yusrun in an ce ko da ijiyar na fashewa haka za ta zauna to addinin Allah ba a sani da at-tashaddud ba babu tsanani cikin addinin Allah to kaga bayan haka qala malikun kaga imamu malik yace kaga hatta magana tabi'an waɗanda ya karatu gare su an gane ko bai shiga gabanta ba sai da ya kawo nasu yanzu ga nashi ya ce wa in kana darura in ya kasance akan babin lalura na to ya halatta ta shafa inna dinallahi yusrun <laughs> kaja sai ta ya dina Allah sauki na kaji fikiru na imam malik to wannan magana da Imam Malik ya fa inna dinallahi yusur kaga an ce ita mai takaba ai ba ya halatta ne ba ya halatta ta shaha kwalli duk wani abu wanda an naqawa halatta ta yi amfani da yi to yanzu yau idanunta suna ciwo kuma an ce idanun ba za su warke ba za ta samu sauki ba sai ta shaha wannan kwallin kuma kwallin yana da ƙamshi a cikinsa Imam mali ya ce mi ya halatta ta shaha saboda ni ya ce fa inna dinallahi yusrun imamu malik ya ce addinin Allah ya yi sauki na wannan ayat qur'ani ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ba haka Allah ya ce ba kaga nassan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halatta lokacin da mace take ta kaba ta sha'a kwalliya halatta bai halatta ba amma yanzu lalura ta zo sai imam malik sai fitan ma da wani fiqhu amma kuma ba ƙarƙashin waɗanga hadisan ba sai ɗauko ma wata ƙa'ida addinin Allah sauƙi ne kuma wannan maganar da malamai suke faɗa faɗa ce ta Allah maɗaukakin sarki Allah ce ridallahu bikumul yusra Allah yana nuhin sauƙi gare ku wala yuridu bikumul usra Allah bai nuhin sanadi da sai an ga ce cin motsa haramu aka ce yanzu ga ka kai wani hali ba abin da za ka ci kuma in baka ci ba ga al'ada mutuwa za ka yi sai ga motsi aka ce ka gyara ka ci aka ce ga abu ya matsare ma ga wuya ya ƙi wucewa bala'i ya kai ma inda ya kai an je asibiti an kai ko'ina sai ga likita ƙwararre ya ce ai wannan matsala irin ta duk wanda ta sabai in ba giya an ka koɓa ta dorin nan ba ba za a samu waraka aka ce ka sha don mi don a samu rayuwarka sallah aka ce wajibi na kai ta da tsaye ba za ka dogara da komai ba to yanzu ba ka yin tsaye sai aka ce ka dogara ga wani abu kai yanzu ba ka iya dogara ga komai ko da wani abu ka riƙa ba ka iya yin sallah da haka an ga ce ka zauna kai in ka yi zaunan ba ka yin sallar da zaune aka ce ka jingina ga bango ko ka jingina ga kujera ko ka jingina ga wata sanda ka yi ba ka yi jingina aka ce ka kwanta geyen dama bai iya an ka ce dawo hagu bai iya an ka ce ka yi reran kaga duk wannan yuridu Allahu bikum al-yusra ni ai wala yuridu bikum al-usra Ian Allah yana nuna tsanani sai a ce to da tsaye za ka yanta ko kana mutuwa kuma Allah haka za a yi a yi taƙa taƙa haka nan har a gama a wahalce to kaga wannan sauƙi na wanda Allah ta'ala ya kawo muna cikin addinin musulunci wa ni an malikin ya ba daga malik an nafi'in daga nafi' anna safiya lalle safiya binta abi ubaidin diya abi ubaidin ishtakat ainaha idanuwanta ta yi ciwo wa hiya haddun ala zaujaha. alhali tana mai takaba ga mijinta wani na abdullahi bin umar shine abdullahi dan umar falam taktahil bata sha kwalli ba hatta kadat ainaha har idanunta sun yi kusa tarmasani wata ruwaya tarmabani ko ka ce tarmasan ko ka ce tarmaban don an samu ruwaya akan haka kenan sai da idanuwanta sun ka kasance tarmasani da sabin ya kawo muku ko ko bazon ne eh ban ji ba bazon ko na'am hatta da aina hatar tarmabani har sai da idanuwan da sun ka kasance suna kwantso idanuwa na ciwo ga kwalli na alismi wanda da an sha yana ƙara ma ido gani sosai duk abin da annan na ƙazanta yana tafiyar da shi to ita wannan mata abdullahi dan umar lokacin da mijinta abdullahi dan umar ya rasu ya koma ga allah tana ta kaba idanuwanta suna ciwo bata sha wannan kwallin ba har sai da ya kasance idanuwanta suna kwantso qala malikun imamu malik yake cewa dahinul mutawaffa ha zawjuha wadda mijinta ya rasu za ta shaha jikinta da mai da zaiti da mai amma wanda yake mi bai da ƙanshi wa shabrik ko abin da ya shahi mai na riɗi tana shaha ma jikinta an gane ko to yanzu kaga mun san nau'ukan mai waɗanda ba su da ƙanshi to wannan in tayi wanka tana ya shawa ma jikinta waɗanda ba su da ƙanshi wa ma ashbaha zalik kaga yace da abin da ya kama da wannan e eh, zalame kun fihi tibun kaga ni ko in babu ƙanshi a cikin sa saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zai ya ambaci shibrik wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da haka imam malik ko Allah ta'ala ka ji kansa da rahama to kun ga waɗanga abubuwan da ya ambata sai cewa ma ashbaha zalika dan abakka da zamanin da kake da lokacin da kake da inda kake saboda haka zamanin ka da lokacin da kake da garin da kake da inda kake sai ka ga wani irin nau'in mai na wanda ba ya da kanshi saboda haka kaga in ka je a kasuwa za ka samu to saboda haka ba laifi wanda yan ta wanka ta dan shawa mahuskarta da hannuwanta da ƙawonta musamman kaga lokacin da ake bukata da shawa mai kaga kamar irin lokacin mi irin lokacin ɗari kaga in kai wanka baka dan shawa mai ba za ka yi jikin naka ba daɗi to idan za ta shawa bukatar ta kama ta shawa to sai a samu wanda bai da ƙarshi sai ta shawa fala malikun imamu malik yake cewa wala talbasul mar'atul haddu mace wadda take tana ta kaba ala zaujiha akan mijinta ba za ta daura shay'an wani abu min alhalyi na abin da ya shahi kayan kawa ba khataman ba ta sa zoben hannu ba kayan kawa ba ne wala kalkalan ba ta sa munduwa kawa ko ta hannu wala gaira zalika balle wani wannan min alhalyi na abin da ya shahi kayan kawa duk ba ta sawa wala talbasu shay'an ko ba ta daura wani abu min al-asbi na abin da ya shahi bargo al-as sutura wadda take tana da kauri tana da shawa ba za ta yi ba illa an yakuna asban ghalizan kagan yace sai iya kasance wannan suturar ya kasance tana da kauri tana da kauri ba ta kawa bace wala talbasu sauban masbughan sa'an nan ba za ta ɗaura sutura wadda an kari ne ba bi shaiin da wani abu mina sadgi na rini illa wadi sai abin da yake baki nan dai abin da ake son a nuna duk wata sutura wadda aka cewa ga ta ta ƙawata ga wannan matan ba za ta sa ba saboda kun san abin mataki mataki na akwai wadda suturar da ta ɗauka ita ta ƙawa ita wata ta shiga kicin na gare ta wata suturar da ta ɗauka ta sawa ita wata in za ta share gida ita ta kasawa wata suturar da ta ɗauka ta ɗawa wata in za ta kakkaɓa gizo-gizo ɗakinta ita za ta sawa ita wurinta ba sutura ta ta ƙawa ba amma wata wurinta ita ce ta ƙawa saboda haka wajen abin da ya shahi nau'i na sutura wanda mata suke sawa ɓangaren ta kaba ba za ka yi musu hukunci guda ba kowa gwargwaronsa kowa gwargwaron matsayinsa ina ta an fahimta kenan duk abin da za a cewa wance suturar da ta sa sutura ce ta kawa to ita an ka hana amma duk suturar da za a cewa wance suturar da ta sa ai irinta ba irinta take sawa ba ba ta kawa ce a gunta ba to wannan babu komi don ta muna fahimta wannan wala tamtashitu sa'annan kuma ba za ta shata kanta ba ba za ta wanke kanta ba illa bisidri sai da abin da ya shahi magarya mun san magarya ko kun san tana da kunwa to kuma magarya tana da kamshi kaga ba ta da kamshi saboda haka kun ga mace ai tana akwai bukatar ta wanke kanta an bayanta yadda musulunci ya ce mi ya halatta ta yi wanka in leda ma abinda ba za a sa sabulu wanda yake mai kamshi ba ba za a shafa mai mai kamshi ba to haka kan yana yiwa in shi haka nan damuwa ta shige ta ko ba gaba to in za a wanke kan kuma ka a sa sabulu wanda yake mai ƙarshi kada ta yi hakan wa ma asbahu da abin da ya kama da shi mimma la yaktamiru fi ra'saha ga abin da yake idan ta sayi ba zai murda abin da ya shahi gashin kanta ba wa haddathani an malik ya ba labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi da khala ala ummi salma ya shiga wajen ummu salma wa hiya ala abi salama tana takaba ga abin da ya shahi abi salma wa qad ja'alat ta sanya ala ainaiha akan idanuwanta sabran kaftuwa fa qala sai ce ma hada ya ummu salma menene wannan ya ummu salma faqala tace inna ma huwa sabr koftowa ce ya rasulullah ya manzon Allah qala ce ja'alihi fil layli ki sanya shi da daddare wan sahihi bin nahar ki shafe da rana qala malikun imam malik yace al idaru ala sabiya takaba ga abin da ya yariya allati lam tablughu al mahida wadda bata kai matsayin ta ya haila ba mijinta ya rasu ka hayatihi kamar siffarsa ne alallati kada balagatil mahida ga wadda ta kai ta haila ma ta ji talibul mar'atul baligatu abinda duka san mace baliga tana nisan sa idan mijinta ya rasu to haka nan ma karama yariya idza halaka ha zawjuha in mijinta ya rasu qala malikun imam malik yace tuhiddul amatu boya tana yin takaba idza tuwasi anha zawjuha in mijinta ya rasu shaharai ne wata biyu wa kamsa layalin da kwana biyar misla iddata hadda kasan iddata kala malikun imam malik ce laisa ala ummil waladi ka ya dai imam malik ga yana ta zuma da fawaid wadanda baka samu ba a can ita ummul walada boya wadda an ka je wajen yaƙi, aka raba ganimar yaƙi aka baka ko ka je kasuwa ka sota da kuɗinka kattaka ta ta haihu to wannan ba ta kasance ba gare ta ihdadun babu ta kaba a kanta iza halaka an ha sayyiduha in shugabanta ya rasu wala ala amatin haka nan babu ta kaba a kan buya amma nan buya ana nuhin ƙinna wadda ka sai buya ta ka sai ka aje ta dannan gaba in ta taso ka sai su a kawai ka te ka su ka samu kuɗi ya mutu an ha duha wadda shugabanta ya rasu idadun babu takaba kanta wa innamal ihdadu ala zatil azwaj kaja Imam Malik ce abin sani dai takaba tana na akan waɗanda sun ka kasance suna da ni suna da bazajen su na aure ala haddi qaulillahi ta'ala walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تاتسا تنا تيوا تجمع الحاد رأسها ميتكبا تاهد كنتا لوكا تند ذات وانكه بالسرر تاسا أبن دي شاهي مغريا والزيت hakanan za ta sa mai wanda ne wanda bai da kanshi sai ta wanke in bukata taka babin takaba Ne ya ƙare sai kitabun raba littafi wanda ke magana a kan abin da ya shahi shayarwa insha Allah za mu dakata a nan kun ga wallahi daɗin musulunci kenan kuma daɗin zuwa makaranta kenan kun ga mu gaba ɗai tun huwa ka duniya haka koma ga Allah ba sake kake ba ko mina na musulunci ya yi ne ya tsara ba auren in za ka nemi matar ko ba haka ba an ce ga za ka neman ga inda za ka ji ka nema kayan a yi auren sai sharuɗa da kaza da kaza da arkan sun kammala bayan sun kammala an ɗauko mata an kawo ma gida akwai ƙa'idodi akwai dokoki kai akwai haƙƙi a kanka ita akwai haƙƙi a kanta gashi nan kuma ana rayuwar kai mala an kai yau kuma gashi mijin ya rasu ya koma ga Allah amma duk da haka kuma ga yadda musulunci ya ce mace ta yi to kaga musulunci shi ɗaya adda wannan don Allah tsakani da Allah in ba mu halartar makaranta muna zuwa wuraren da ake karatu karatuttuka ya za a yi musan waɗannan hukunce hukunci to Allah ta'ala ya taimake mu abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki ɗaya na'am ban ji ba